这种状况你怎么怎么比我们还？har ma ji muna magana cewa ainihin kamar wasu shekaru goma sha shida suka wuce da kai gari sai na karanta kuma ba gari yau shekara goma sha shida da cewa sai ya zama da lokacin wasu sai suka nada a kasuwa sai suka yi suna raba kuma waɗansu da suka ji su kuma sai suka yi suka masu kare-kare irin nasu ba su bari an yi gari kuma don gina suna ganin zai tasiri sai su yi wankuwar bangare sai su cire sai su tsara su magana ce kun ji ya ce ka suka yi ta maganganu yadda za su yi gara masu kara sai suka shiga su ba suka shiga ba wannan kuma su maimakon sun suna ganin sun shirri ne sai zama mutane suna son su ji to na ainihin shi wanda aka yi wasu suka sami nasar wanda ba ba kayan hukumu to hali ke cewa ne a lokacin ba su wannan da ba ainihin ainihin kuwa kuwa ya ce ko ba wuri ba wani alamari ne kuma yana magana ne da kuwa kuwa to haka abin da ya biyo baya sai ya zama na ma'ainihin ina yin magana ne da mutane kamar mutum mutane ne muna kuma tabbatar musu hujjoji na cewa duk ya hau daga littattafan ahlus sunna sai zama duk gaba ɗaya ba ku hadisi ko ɗaya da muka kawo na shi'a duk hadisin sunna kawai su gane cewa wannan abu bai shi sai dai malaman su suna koyo don ba su wanda ce shi ko baya so ko ce yana jin su amma akwai shi littattafan ahlus sunna to sai nake ganin da yake dai gurin da dai muna cikin har yanzu muna nan cikin al'umma wanda take ta jahilci abubuwa da yawa bai kamata kullum ya zama na waɗannan mutanen su suke ɗauke mana hankali ba kamata mu mu yi abin da mu muka sani kawai mu kyara wanda bai sani ba in Allah ya gane da shi ya zo aiki al misali wannan lokaci ne da ya ini ne a wurin wani bai san ini ba ne ka tambaye shi idodi nawa ne zai ce maka idan ta masara da masara an gawa ka ce idan da zai ba sai ce wani abu ne aka tun da shi da sani akwai wani idan da zai ba sai mu tsaya sai mun jira shi ya san idan da zai sa nan mu sai dai kai muna yi alaba shi ya ce me suke yi kuma murnan me suke kuma sai a ce masa ai kaji kaji kuma in ya zo ganin kwam insha Allah ya ji kwam ne kira a waya aka ce ana ke shirki wannan yini yini idil kabir idi abu idi shi ne wanda bahaushe ya masa kyakkyawan suna ya ce masa sallah karamar sallah da babban sallah idil da ala da dalilin da ya sa bahaushe ya kira wannan idi sallah saboda ana sallah kuma sallah wannan kuma sunan ya dace don sallah dai an san dai sallah wannan nau'in ibada wanda ruwa da hukumar sujjara shi muke ce masa ba addu'a kawai ba mu ce masa ba sai idan wannan nau'in ibada wanda ya haɗu da nau'o'in azka akwai karatun alƙur'ani akwai hayrara da tasbihi da tasbihi da tamidi da takbiri da salatin annabi da da addu'a kuma ga tsayuwa da rubutu ya kafa haka da yake mu a wurin biki ibada muna yin sallah muna yin mamma saboda haka sai an kira shi sallah to muna da wata sallah sallah da kai wanda shi kuma wannan shi ne mayabi ana cewa wa ko idul lahir akbar shi ne idin Allah wanda ya fi girma ba idin lahir kabir ba akbar wanda ya fi girma wa idin ali muhammadin alaihi kuma idin iyalan gidan muhammad alaihi idin a wajen Allah wajen iyalan gidan muhammad na kuka wajen iyalan gidan muhammad na magoya ba su idi kuma ka sani ba sai idin zuwa na idi ne kama to kuma ya wanda shi a wurin mu shi ko bai zama ranar idi ba ya zama ranar jaje shi ne ranar ashuwa domin shi na ranar annabi ibrahim rannan shi bai yanka jari ba yawon nasa ba bai yanka shi sai ya zama da shi a ainihin an ji a cikin rawa ne to tun da ya da zai yanka a waya kamar da yana nan da musu ashura aji an ce annabi ibrahim alayhi salam ya ce ma Allah ni na so ka bar ni in yanka dan nawa maimakon rago domin in sami ladan cin wannan jarwa na yanka kila sai Allah ta ala ya tambaye shi wa ka fi so a cikin halitta na da dan ka ka fi so kan ka ka fi so ko dan ka sai ce a Muhammadu da Abdullah ya ce shi shi na fi so ya ce ɗansa ka fi so ko ɗan ka ya ce na fi son ɗansa sai ya ce to ɗansa ne za a yanka wannan ya ce kuma ka fi son ka ka yanka ɗanka da hannunka ko kuma ina wanne zai fi maka ɗaci ka yanka ɗanka da hannunka ko makin ka yanka ya ce maki na yanka da ke ce shi to shi maki ne da yanka shi ne ma'anin wa wadda na mu da zai yanka da yin babban yanka babban yanka in ka iya larabci in ka iya larabci ko baka iya larabci don aka fassara maka bada ina ku bizin in adiyu muka yi fanshe shi da babban yanka wa aka so a yanka ina tambaya ismail to sai aka ce an fanshe shi da babban yanka to in ka iya larabci ma'anan bada ina ku bizin in azimin a azamu min ismail babban yanka yankan da ya fi to wannan babban yankan ya zama rago da rago da annabi ismailu ne in ka ce magana nufin husaini ya fi ismailu can kai baka ji magana da aka fara kuma kai ibrahim wa kai so kanka ko ko ɗanka ya ce muhammadu to ɗansa ka fi so ko ɗanka ya ce ɗansa ne wannan bai bai bai bai wadatar da kai ba da da da Muhammadu da Ibrahim wane ka daukaka ina tambaya to da dan Muhammadu da dan dan Ibrahim wane ka daukaka an gama magana sirrin ali to sai ya zama shi bikilan an yanka sai yana an yanka shi ne to shi waɗannan babban ranar jajir domin da ainihin ibrahim ya yanka ismail da ranar za a za a yi biki ita ba zai dace ya ta zama ranar bakin ciki saboda haka ranar yankan sai sai ya zama ranar bakin ciki to ranar gadir shi shi ranar murna ne da ya wuce babban sallah wanda rannan ne wannan manzo ya gaya ma wannan al'umma mafitar da bayan aka ce sai da iblis ya yi kururuwa kururuwan da ya yi da mutane za su ji wannan kururuwan da sun halaka ya ce ya kai kansu ya halakansu ya zai da al'umma da ta san magajin annabin ta bayan shi ya ya kira ma kan shi wayo ya zai da al'ummar da sarga yana ta san mafita ba ya gane ya ce amma zai sami da sai ya ɗaukaci nasa da mara turar da aka yi wahayi ya zuwa wannan manzo an kakan ya sama ba a shekaru ba su iya hawa sama su ji wani labari da ko su kan hawa sama su ji labari sannan sai suka ga sama duk an katange duk inda wani aljani ya so ya sama sai a bankaro shi in yi shi kuma sai a kona shi suka shafa duk ma ya nemi shi shi ce a sai a kona ta sun ce akwai labari a ƙasa a je a zo mana da ƙasan kowane a je ɗaya kowane gari a je a yi wa ƙasa aka ne aka duka da ɗaya ko masa ƙasa na kowane aka ka kawo in ya sarsa na sai wani ce ba nan ba ne wani za ka ɗauko indiya sai wani ba nan ba ne nan ba wannan ba ta wannan ba china haka yana dogon gadar ƙasa ne ya ce ba nan ba ne can da ya san sanauni ce ne na ka samu wannan kasar ce da kuma kai ce ne mu tashi akwai magana sai suka kama hanya sai maka suka samu an kewaye garin maka ba ta inda za su sai iblis ya rasa ya rasa sai ya koma sai ya zama tsuntsu sai zai turba haka sai mala'ika da ya banka shi ya ce dawo maki sai ce a ce wurin da yake faruwa ne ya ce a yi an yi an haifu an daga ce ya ce a yi an kushe ce a yi ya ce jibril na san kai mai gaskiya ne ka gaya mu ina da rabo a al'umman ina da rabo a al'ummansa ya ce matukar yana da rai ba ya ce in ba shi ba ya ce to za ka yi ba ce to zan ci zan ci Iblis ya tuna to lallai ra to ma biya yi inda wannan wani mazo ga shi a ayyana wani tsayin da yanayi jira wa ai ba yi da rahoto duk da yake cewa kai cinsa wa hasararsa wannan al'umma ta san magajinta yanzu ta san mafita bayan annabinta har ya zuwa ranar kiyama ta san shugabannin da za ta sa har ya zuwa ranar kiyama ina ce ina mata sai ce amma dai zai jira bayan annabi ya ga abin to kun ga shi iblis ya san muhimmancin ranar to shi ba wanda shi ne mafificin iloli a riwaya Allah bai taɓa aiko Allah da Allah bai taɓa aiko aiko annabi ba sai da ya ili da wannan gida wa huwa na yau ma ba a fallawa ta'ala nabiyyan illa wa huwa yadda ayyidu hadar yau waya ko hukumata ba ta ai Allah bai taba ai ko wani annabi ba ce ya yi ni da wannan yi kuma ya san alfarma wato wannan wannan wannan yini wannan yini ne na musamman wanda yake ba bisa hadari ne ya faɗo ranar 18 ga watan Zulhijja domin da za ka ce bisa hadari ne sai mu ce to ya aka yi kuma sauran annabawa su masu tsaye da wasiyan kawai a yin sauran ya aka yi isa alai salam ya tsaye da shankunan saba a ranar sha takwas da zulhijja ya aka yi ibrahim alai salam ya gaya ma ƴaƴansa isma'ila za su bi bayan shi ya aka yi musa ya gaya ma jama'ansa cewa bayan shi yushe ku za a yi ya aka yi ma adama ya gaya ma ƴaƴansa shi shi wani mutane suke sa wasu shi shi yin za a bi bayan shi ya kai kowane annabi shi ma ranar sha takwas ga watan da zai jaya hadari hadari ba to kowane annabi sai da yi rika yin ini da wannan ini ya kiyaye akwabar sa to ba ma ana doron ƙasa ba a sama ma ana wannan ini to haka a sama yana ma da su ana ce masa yawon ahadin ma'ahudin a sama ke da yawon ahadin ma'ahudin ranar ranar alkawari a mai alfarkawa ɗaukar alkawari da aka aka alfarkar a ƙasa kuma ana ce masa yawon nisa ma'ahud yawon nisa il ma'ahud yawon nisa il ma'ahud والجمع lil muslimina idun gairar juma'atu wa adha wa fitr musulmi suna da wani idi banda juma'a da da babban sallah sallar layya da karamar sallah sallar karshen azumin ramadan banda wa'annan idodi guda uku musulmi da da wani idi kuma da ya ansa ba na'am a azamu a hurma na'am a azamu a hurma na'am musulmi suna da wani idi ban da wa'annan idodi guda uku kuma shi ya fi ma girma hadisin abin nasar al-barnabi barnabi daga imam da salawatullahi wa salamu alaihi ya ce ya bana abin nasar duk inda kake a ranar da ta halarta wajen amirin alaihi salam ka je mawancin amirin mutum ya ke nan a duk da kake kaje wurin amirin a wata a ranar gari kenan domin Allah ta baraka wa ta'ala yana gafarta ma kowane mu'mini da mu'mina da musulmi da musulma zunu- zunuban shekara 60 kuma yana yanta ah, yana yantawa daga wuta dunkin abin da yake yantawa a ramadan kusa a ramadan ma yana da yadda yadda ruwa ya zo ko kowace rana akwai adadi har na ga wani wayan wayan na da lissafi da yake wannan hadisi ya wanda ake yankin zawa a ramadan sai ya tsaya yana lissafin kaga a ramadan guda ka zaki don a ce ana yi ko ko- kowace rana ko an an ce ko dubu dubu ne sai kuma ranar ranar juma'a sai a yi dinkin abin da aka yi sai kuma ranar goma ƙarshe sai a nunnuka wayan nan sai ranar ƙarshe kuma a nunnuka duk abin da aka yi a don ramadan to kuma sai aka ce to kuma abin da za a yanka ranar gadar ya fi wanda za a yi yanka a ramadan ya ga gani ma ninki mutum ya lura idan idan aka ana lissafin abin da ake yankawa a a ramadan zan yi zan ba da kuma kaɗan abin da ake yankawa a ramadan aka ce Ah, Allah tabaraka wa ta'ala yana buɗe ƙofofin aljanna a ramadan ya rufe ƙofofin wuta to kowane dare wannan yana da ko kowane dare ana yanta wuyaye ko ya- ya- ana alwaya na fi akhirin kulli yawmin min ayyam shahr ramadan inna inna al-iftar alf alf rakam yawm dubu dubu dubu dubu biyar dire to in an zo shan ruwa duk za a yanta kowace rana za a yanta wuya dubu dubu daga wuta to idan daren juma'a ya zo da yinin juma'a sai kuma a a yanta a kowace sa'a dubu dubu kowace sa'a na wato ainihin sa'a ishirin da hudu shi kuma dubu dubu a juma'a na sami dubu juma'a hudu a ramadan kaga kowanne shi kuma shi shi abin da ake yanta kowanne yini shi kuma ake yantawa a kowace sa'a a- a a ranar juma'a to idan kuma ƙarshen dare ya zo ƙarshen daren ramadan sai a a yanta adadin duk abin da aka yanta a duk wata gaba da ina mai son ya yi ta lissafi ba wanda ya ce mace lissafi in zai lissafta miliyan kowace rana ya ce ran juma'a ran juma'a kuma ya ce miliyan kowace tsara sannan kuma ƙarshe ya nuka wannan ya tattara wannan ya haɗa ce kuma ya haɗa ya gwama ya gana wai sa to kaga adadin adadin da ake yantawa a ramadan wuya ya yi masu yawan gaske kowace rana miliyan ranar juma'a kuma kowace sa'a miliyan daren ƙarshe kuma adadin da abin da aka yanta to ramadan ɗin ya kawo ƙarshe to a a ranar gadir shi kuma za a yanta nunki ويؤتكم من النار ذئب ما اوتك في شهر رمضان وليله القدر وليله القدر لو وجه ما لنا مدام بدل ليله القدر ما يرجع يا shi shi shi kuma to shi kuma ainihin na na ranar da tafiya ka san duba ga wanda suka san darajar wannan kuma wa a tsara wanda bai sani to da wuce shi yana cikin gaba na ce shi ce ana mai kuma suke yi kuma suke da mawuli ne ba a kai ba mu bai su shi bai sa kuma ladan dirhami guda da mutum zai bayar da yan uwansa wanda suka san in wanda suka san garin ranar dirhami guda za a mai bin shi shi dirhami dubu to gaba da sadaka ko kyauta ba nan dai ko kyauta ga bayar za a duka maka ladarsa ninki dubu saboda haka yana da kyau ka kyautata ma yan uwanka a wannan yini ka faranta masu kowane mumini da mumina rai ya ce wallahi wallahi lau a rafar nasu fadara hadar yau bi hakikati da sa'ar kumul mala'ika bi kulli yawmin ashara ashara mafa ya ce wallahi da mutane sun san hakikanin eh, wannan yini to da mala'iku sun- sun yi musafa da su kullum sau goma ba ya ranar da ba kowace rana in kai masa yin hakikanin gadar ne mala'ika ya assalamu alaikum sai ya na assalamu alaikum har har sau goma to wannan ana batun ranar gadar ranar da shi na da yawa a kan abin kule wannan yin ne mai babban daraja kuma akwai ayyuka daban-daban da suka sha labarin za mu ambaci ayyuka ɗin a ƙarshen zaman mutala amma ruwan kuwa da ko ko amma muna iya maimaitawa mu a gobe za mu ce cikin ayyuka akwai azumi azumin gobe ke shi kuma kafaran zunubin shekara 60 bai azumin fara kuma an rawaito ma cewa azumin sa yana daidai da azumin rayuwa ne gaba daya kuma duk tsawon rayuwa kai ka mutum yana azumi ma kuma san baya shaƙi kullum ladansa sannan kuma yana da ladansa yana daidai da hajji ɗari da umra ɗari To ana wanka a yi ado a gurgurar turare kamar yadda yadda yadda ake ranar ido ne don da wannan shi ne babban ilimi to shi wannan ilimin ma ta kamata a yanzu a fi kyautatawa a cikin ayyukan da ake akwai ziyarar amirar mummini alaihi salam zai yi ma mutum ya je ya kasance a lajar amma wancan an ga yace zuwa lajar ba amma sai na ga cewa gaskiyar magana ina son je amma dai na ina ganin da duk da nan ma yana da muhimmanci ganin cewa mutane ya kamata su sayo gadar din kada wasu suna gadar gadar to wala ka ce ban da ba ce ai sai amma bayan gadar ka sai na tafi sai ce musu ai gaskiyar magana ba so ku zo a lokacin da kan saboda ainihin a nan yana da muhimmanci sosai amma na je bayan da kan kuma ce dama yana sai da ziyarar da kan nuna so ya zama na yi sai ba sai na yi dariya kamar dariya ba shi bayan da kafin da kafin kafin kafin kafin ashura majalisa majalisa je na dawo to daga akwai ayyuka daban-daban wanda an yi duba kwakwatu da ganin shi gashi na haka ya je ba daya na daya na biyu na uku ya ce na na daya azumi na biyu wanka na uku ziyara na biyu na uku da na uku ta awizi ga wani su ta awizozi ga sai ya kawo a cikin kwano amma ba shi a cikin kwakwatu ba sannan na biyar sallar ka biyu da godiya ga Allah wanda za a yi wanda zai ce shida shi ne mutum ya wanka ya sauka raka a duk kafin zawa wannan yana da gangaci kafin zawa insha Allah zan zuwa da mutane na garewa da wani wani sifa sifa sallah kamar fara rana a kan ruwa don cikin idolin mu juma'a da sauran idolin duk muna karanta ruwa to kuma wani ba mun ba da aura kuma ya zama ranar ranar da dai an karanta ruwa sannan akwai wasu addu'o'i da aka rawaito ana yi kusa da Thank you. وهكذا ذلك أنه ولينا ولي الله تعالى وأن يسأل المسروق والولاء من المؤمنين وأن الإيمان الله تعالى كما يريد أن تكون رواية الله يفضل يضع بايسا سي يزعل عن الله يدور عن الله مسيح جدا وأنه مصر sai kuma ya sake duba sai fidda a yamma sai ya sake duba sai fidda a yamma din kowanne da masu gowa baya saboda in ka ga kanka kana goyon bayan imamin zamanin ka ka san shi kana bin shi to kai hamdara da wannan nema ce ba kana cikin wannan Allah ta'ala ya duba ya ga cewa shi ma wannan asashen halin duniya waɗansu ahalin jihohi fiye da kai da su ba su guda ba ba ba ba su guda ba ne ba za su guda da waɗanda Allah ya ce musu guda ba za su guda su ne wanda ba ma ce ya musu guda kuma shi za su ma ce a kan wanda za su za ka nima cikin akwai cikin wani ruwaya ma na ɗaya murna juna murna za a yi za a ce alhamdulillah da zai hakara mana bi hada da yau da wata rana min da mufi da bi adini irin na wani ta ɗiro da biwa ka kana biyi min wala ya fi wala ta mai warkuwa min cikin ولم يجعلنا من الجاهلين والمكذبين بيوم الدين bisa a cikin masu musu da karya ranar sakamako wato kaga wannan jibi juhudi da wannan yini kamar juhudi da ranar sakamako har da ci an an an an mutum ya godiya ga alaji alhamdulillah da zai da jama'a kama da dini ne wata ba mutum da zai godiya da to har da akwai wani aiki da ake so wanda yake da muhimmanci shine ainihin to to ku dau alƙawari kai da dan uwa ka rike hannunsa na dama da hannunka na dama hannun hannunka na dama kai da hannunsa na hagu hannunka na hagu da hannunsa na dama sannan sai ka ce وحيثك بالله أنا يأتي لا يدخل يمنى على يد اليمنى هل نزل دم دم دم أبوه دم أبوه دم دم دم دم وأتي أقول أقول دم دم كوي خلاص إذا نزل مصابع هي مصابع زي شيء ناي أقوى ذكر كي سبحان الله بالله na fi sabilillah wa ala ta na cewa billahi amma mu a Hausa wannan kalmar ba ta zama Allah ba ma ta cikin Allah sai mun sai mun kawo abin da ake nufi sai dai wannan an ce a cikin Allah sai mun ce me ana cikin Allah a cikin Allah yana iya zama amma nan sa a cikin al'amarin Allah ko a cikin tabarkin Allah ko kuma saboda Allah saboda Allah ya kama na ya sunnoninsa da littattafansa da manzanninsa da annabawansa da ma- da a'imma masu mai cewa alaihi musallam cewa in na zama cikin yan aljanna kuma aka yi min izini da in shiga aljanna ba zan shiga wasu ina da bayan wannan babban magana wani ya taɓa ce ma wani ban da hannu sai ce ma wani ko wata ko aljanna da Allah ku shiga sai ni ban yi zama sai ce aljanna ne na yadda amma wata ban yi Allah ya zai duk mai na gani da wani ko wata ko aljanna da ce a aljanna ne kawai Allah ya sauke mu shiga wata wani wai inda labi mu je tare ce Allah ne sauke ni ma ni ba aljanna ne ba ba alƙawari ne akan aljanna ne sai alƙawarin ko wata ne a gida Allah ya sauke aljanna ne in na zamo in aka ce mai shiga aljanna zai ce na wani wanda ya rike wannan ka sami dan uwanka masoyin ka kai masa wannan alƙawari sai ya zama kenan insha Allah in ɗaya in ɗayan ku na aljanna ne ba zai shiga wasu ya tare da ɗaya sai ya ina wani ya murga ina riga na alƙawarin shi ya ba shi kenan kaga kaga in kai baka san kira ba san ne da wanda sai ka san shi mun bai san san ne sai ka ba san wane ne da kuma ba Allah Allah ne san ko Allah ne da dinin da daga to sai kuma ka ce masa to bayan in kun yi wannan kauri wannan wannan da kowa da kowa ake ainihin shi ke nan amana kira sallah na yi wani ne ba da amma shi Allah maganar ta kusa da saura kwata wata ne ba minti goma sha shida ni na bashi haka ni na sa a jihuna saboda ta zo da zai yi shirya yin sallah kira ne ya zo ta zo kafin lokaci da kuma minti goma sha shida Ya Allah. a kaga wasu na sun zai za su yi kwallo sai kira ta zai ruban wannan ba da kowa da kowa za ka yi ba sai wanda ka ga cewa ka aminta da zai fa lafiya da wani shafa kuma shi ke da rubuce da shi kuma ɗayan kure shi sha to sannan sai ka ce a kaɗa an ka jami a kofin kuwa ma na da shafa Allah wato a wuriya kamar ce mutane su tashi don su ke zan kure ku yi ta tafiya sai ka ce na sayar maka da dukkanin haƙƙi banda ceto da addu'a da ziyara wani haƙƙi wato ina wani haƙƙi na ko ba su suka kenan ko da bin nan na ya amma abin da ban ya ne maka ba shine ceto wajen wato ma'ana tun da ɗaran nan aka ce za ka shiga aljanna ka ce ka ba za ka ce ce da ba ba sanar maka da ba addu'a ko na musu za ka yi ma Allah fata ko fata da rai da ziyara ziyara da zai da kofa da kuma wurin ziyara da zai kofa da duk ɗaya ne don a wurin ba zai ma bai hasin mana cewa ba shi idan mutum idan mutum an cire ran daga gangan jikinsa tambaya ba ina ya bace ya bace ne ya bace rabba yana nan ba rai yana mutuwa rai ba mutuwa ana zabe shi da saura kaga yana saura kuma wurin ko bayan an cire ran mutum daga gangan jikinsa sun zaka ana ziyara zuwa haka ainihin sai ka ce na shi ran ko ban ban da waɗannan cikin masu koyar da kasha ne akwai da ya kawo bayan ba da ya nuna cewa akwai wani cikin da wannan yan kuma tsakani sannan iya fi yawan yin ce na sayar maka da dukkan hakoki banda wajen banda shafa'a da addu'a da ziyara sai ce ɗaya sai ce na kama kuma ya sun wannan alƙawari ya shirya sai ya zama shi matsala don kamar da cikin shekara goma sha biyar suka wuce wannan kurba na kara amma wasu sai suka zama su fita sai suka dama gari to sai mutum gani ba a lokaci guda kuma tun da dai magana yana zuwa kullum wasu mutane to dole kuma muna muna tsakanin tsoro kullum muka rubuta wannan akwai wani su shafa cewa mana ko muna tsakanin tsoro biyu ne na farko muna jin tsoron mafitin mutum da gaya masa abin da shi bai sani ba kuma ba zai gane ba kuma ba zai shiro da bakinsa ya wurgo maka- magana ya halaka don gaskiya aka gaya masa sai dai bai sani kuma ba zai shigo da bakinsa ya warko magana ya halaka ya kuma je yana barbakawa yana halakawa to muna jin tsoron wannan kar ya zama mu ne sanadin jefa shi a wannan halaka to na biyu kuma ɗan ɗan tsoron ko muna jin tsoron kuma kar mu haɗu da shi a lahira ya ce kun cuce ni ashe kun san da wannan ku gaya mun ba muna jin tsoron kan mu fitini mutum muna jin tsoron kuma kan mu koyi da su tsakanin tsoro tsakanin tsoron kar a fitini wani da kuma tsoron kar a koyi masa gaskiya to wanne ne ba za a yi ba wanne ne za a yi wanne ne za a ba su za a koya gaskiya ne don gudun fitina ko za a faɗi gaskiya ta aukar da fitina shi yasa muka yi bayyana bayyana sai mu faɗi gaskiya muna kokarin mu ɗan kauce mu fitina sai kuma wani ya yi ɗalba kashi sun ce ba kaza abin da mafa faɗa ba sai ce an faɗa na ji an ce shekara goma sha shida na ne wannan magana da aka tsara raba a saboda wani ne ya ce lallai ya yi mamaki inda wani mutum ya sa wani mutum amma in shi ya ce ya ga wannan a hukumomin daban-daban a littattafan ahlus sunna amma bai san shawar ba haka bai san ihtijaji ba balantana ya gani don akwai shi kammalalle a cikin ihtijaji to wanda kuma karatu na ihtijaji wanda eh, amma na karatu na kalan daga biharu amma wanda ya karatu shi amma dai na ihtijaji to sannan eh, sai kin cewa amma nan gaba wannan mutumin zai fito da waɗansu abubuwa da bai faɗa ba. wani wani wani wani malami yake ba ta kai zai faɗi waɗansu abubuwa da bai faɗa ba. to kuma wannan tun da ya zama fitina sai muka nan lafa da magana sai muna muna cikin gajiyar kawai mu ce mun kuntu mora mu faɗa ba mu son mu faɗi wata magana da mutum zai ya dace masa sauri don mutane suna da matsala ko matsalar nan ta riga ta rike kwarwan ba ta da yadda za ta yi yanzu ku ba ku wata misali da a ce an misali wani mutum yana rayawa cewa da musa da fir'auna bayan allah ne na gari kuma da yan aljanna kuma wannan shi ne addininsa shi ne addininsa kuna tsammanin wannan ya shirya na tambaya shi a wurinsa da musa da fir'auna bayan allah ne na gargaru kuma da allah ya yarda da su kuma da yan aljanna duk kuma suna shirye da mutane ne za ta rufe a ce ai fir'auna ya yanka jarirai cikin to amma ka allah ne ya kadar haka nan tun da shi ba allah ne na gari kuma dai kuma allah ta'ala ya san irin ladan da zai ba shi tun da shi ya tsaye wannan yanka ka ce to amma kuma an nuna masa a eh to amma ai ka lura eh shi fir'auna ai kaga radiyallahu anhu to ai kaga ai eh, ko da yayi wannan abin to ai kaga yana da dalili duk an ce ai kaga wai shi ala dole sai dai a ce da Musa da Fir'auna tafiya su kai to wannan addinin zai zama daidai to shine addini mafi yawan mutane fir'aunonin al'ummar nan sai aka gwama su da waliyan al'umma aka ce musu duk auliya kullai kuma in ba ka ce haka nan ba da kai ba wa ba ka addini su yi to wannan ne fa ya garo abinda ba zai yi wani ba suke so a yi shi kuma yasa ainihin wanda sai su gane har sai ka tantance musa da fir'auna ka bambanta ka ce wannan musa ne salamun lahi alaihi wannan fir'auna ne la'anatun lahi alaihi to in kai haka nan ne za ka gane ba a wannan al'umman dole ka gane wane ne radiyallahu anhu wane ne ka zuba rafa ne wane ne ka zuba rafa alaihi wala ana ko a adalahu a babu in wani da zuba rafa alaihi wala ana ko a adalahu a babu azima kai ce mishi radiyallahu anhu ka bace ba ko za ka taɓa gane ba to muskilan al'umma ne kadan ta tsaya tsayin daka ne da fir'aunoni da auliya wai fi auliya da ne zaɓen ajima ne wani ko ba haka an yi ba to wane ne a dinin wane ne to da sai sai ka ce musu to muna da tambaya ashe Allah ta'ala ba ya yi mun dai annabawa sai mu sai su ce eh ya ya wa ma arsala min rasul illa li yuqa bi bai kuma umarni da wannan manzon ba ya yi mutane mun yi kai rasul ba sa ba bai ce musu bai kuma hadi da asaba masa ba yayi wa wani shan ke rasul ka sanar ka bai ba da mata kai ba da ba bai da digar da bil da wani ma da wani wani sun yi jihar ka sanar ka to muna tambaya tambaya bin annabi din nan mutlaƙan ne ko ko da sharaɗi bin annabi da sharaɗi ko ko mutlaƙan ne ba ƙi na tambaya ne ana ƙayyadiya ne a ce annabi ya yi abin kirki ga bishi ya yi wa yau ga bishi an ce ga bishi ne kawai to zai yi wa ya abin da ke ba da ne zai yiwu zai yiwu ya kuskure su a wurin suna jawo zamanin rihadar kananan wanda ba zai yiwu ba domin in in in ya kuskure kuskuren ya zama sunna in ya zunubi zunubin ya zama sunna saboda haka ba zai yi annabi ya kuskure ba ba zai yi zunubi ba duk abin da ya daidai ne ka kuna tambaya koyi da annabin nan a zantukansa ne ko a ayyukansa ko ko a duka biyu hada tabbatarwa babu kai sam mutlaka ake nan annabi ba yadda za a yi annabi ga abu sai ka zo ka ga ganin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمره. domin su batar da irin wannan ayat sai suka ce wai ayat ta sauka ne dangane da zai Ah, wannan zai zai da ba ta son ta auri zai annabi ya ce ta auri zai ita ko ba ta son ta auri zai sai ya da sauka shi bai kamata mumini ko mumina an yi Allah ya zata auri kula ba zan ta ya zata auri da zama suna da zaɓi wato dole ne ta auri alhali shi wannan ba shi a cikin kan umarni annabi bai taɓa wannan bai bai iya ce ya umarci wancan ya ki aura nan duk ba shi a cikin abin da yake ba da kuɗi akwai akwai wani wani da ya zo wajen masana suna da wannan waya ya ce ya ya kawo ya kawo kukan masu su kaya kaya ta mutu da sai ya ce mata da ko wani namiji sai ta ce ya mutu la umarni ya ce a shafa'a ne ya ce kuma da bukata kaga mun san cewa ba umarni ne ba wani yanzu ba ba da umarni ba ba umarni ya zama wata wajibi ya ce a shafa'a ne yana yana taimakon wancan ne in in ya in ya in ta- tana da bukata in tana da bukata don su domin sun san cewa akwai alzaɓin Allah da na annabi so wasu mutane sun saba ma zaɓin Allah da annabi sai suka ɗauki ayan nan suka juya suka ce kan mutum aure don a fi da ta da ma'anar mutum da bin bin bin annabi mutlakan duk abin da ya koyar da mu shine ne kuma shi ne zamu mutlaki mutlakan ba wani iri ba shari'a sai mu tambayi ku sauran mutane banda masumai ku zo duka wurin su an bari ce mu duk na malamai da an ba an ya gane su sai ce ba sauran mutane banda ne din shi bai san akwai masumai ba ba ya gane bari ga mu da zai gane mishi gwari gwari sauran mutane banda annabi su ma haka za a yi musu wannan da ya wani raka suke da ce ma za da aka da sun yi abu daidai shi kun yi ba daidai wannan ba daidai sai mu ce to Allah ta'ala zai ce mu ko wani mutum wanda yana iya wani abu daidai wani mutum kuma zai daidai ba Allah ko ya ce mu bi shi idan ka ce mai eh sai ce lallai ba ka da hankali domin yana nufin Allah ta'ala ya sa ka hukun da wayannan mutane in zai yi wani wani mutum Allah ta'ala ce mu bi shi amma yana iya yin daidai yana iya zama ya yi ba daidai to amma Allah ce mu bi shi domin kowane mutumin gane saboda mu za mu iya gane daidai ɗin gobe ne wanda Allah ce mu bi shi shi daidai ne kawai zai domin muka zo muka koma wajen mutanen mu suke da mutanen mu wani sai mu ce duba wannan naku ya yi kaza ba a misali ya kashe ku wannan naku da kuke wankewa ba ya yi kaza ba ya yi san kai ba sun ce ya ma iska hadi waye ko ya ma ya yi kuskure saboda haka yana da lalata ويراك إذا آية ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إيه فأي بابا متعمدا جيبا هذا وانا ياي كذا سيسين على طول وانسين سيسين ياو هذا يلو كتير وشيلا وينزل كتير وشيلا شيء ما أسموني وانا على على شيء با بازي وي وكوري كاكوما يلبا لما إن كاتي وانا شيء ما لا أبيش كما ما كما كاي دينا كما كاي كذا وانسين شاو هذا كايني ما كتير kake kake kare shi ke in ka da dan dan kai ne ma'aura da shi amma ban ga mai da masu hoton gumaka su su sun fi gumaka su suke wanke gumaka masu sha masu rama su rayu ko kuma abin da kuke yi ku ɗauki mutanen da Allah ta'ala bai ce a bi su ba ku zo ku ta shashafa musu wadda taka kuna cewa lalle su za a yi shi ko da Allah ta'ala ya wanke bai bukatar wanke ko mu da muke bukatar mu ba a daga daraja wajen nuna mu shi ina tambaya wanda yake wanke ba a daga daraja nuna mu shi waye ba a daga daraja su ko sauran mutanen da suke neman su wanke su suke ba su darajojin kamar kuma ka da masu hoton gunjin su suka su suke wanke shi su gyaggyara su yi mashi a rubutu ba ka kuma sai zauna jagare wani iri ba sai sun ke gyara shi su su su suka ne su ne suka ya suke gyara su ne ne a rubo za ka kuma shiga gaban rubo kuke ji wanke su kuke mai mace su ababen ne ya amma mu shiga gaban rubo Allah ne ya wanke su Allah ne ya dan sauke su tsarira su ma su fuka ba mu ke wanke su mun ce mun bibita su bai da bai da kima sai mu ce ai ruwaya ne an samu ne daga Allah ne ya ce haka to wannan shi ne muskilar da al'umma ta shiga don na farko waɗanda su ba su yarda da wannan al'amari sai wasu kuma su kuma suka tsaya ɗaya da ka tun da su na farko ba su yarda ba to akwai abin da suka an gona saboda haka su za su bi su saboda haka sai aka ji ba haka shi yasa kuma yi ne kamar wannan ya zama da gangan aure shi saboda buɗa shi yana da wani abu za ka wuce ma abin da ake yi suna tsammanin gino ne abin da suka gina a kai din zai da goma kamar suna ganin zai da goma ne din din to in ma yana iya ya da goma duk da ba ma zai da goma in ma zai yi da goma ai akwai lahira ko in an je lahira in kar ya da goma sai ta zama gaskiya wannan na sha faɗan wani abu kama da wani da cewa daɗewan abu ana yi ko yawan masu yi ɗin shi shi ne idan an daɗe ana abu ba sai zama gaskiya in dai ba gaskiya ne in kuma jama'a da yawa suna yi ba sai ya zama gaskiya ba da daɗewan abu ya maishe shi gaskiya da ainihin ubangiji uku ne a daya da na su ya rabu ne saboda sun daɗe suna faɗa ba tun da suke faɗa ba tun kafin aiko wannan annabi ba suna faɗi ba tun kafin a sauka alƙur'ani ba suna faɗi a kan ba alƙur'ani ya zo da shi yace da kan kafar da dinar aure na za ta rufe salata ko amma ba su daɗe suna faɗa ba to sai ya zama daidai domin an daɗe ana yi to kuma sai ya zama daidai in mutane masu yawa sun yi da hakan sun fi musulmi yawa masu iya da wani yi kuma ba sun fi musulmi yawa ko musulmi ba ban ce muku a ƙasar nan ba a duniya to sai ya zama yawan su ya mai da abin da suke daidai ko kuma yawa shi fi daidai kuma kaga masu masu addinin buddha sun fi ma yawa suna yin tsarsa ko ba sun suka bayar a duniya to sai ya zama daidai ba ana gane gaskiya da yawan mabiya ne ko daɗewa ana gane gaskiya ne da ma'aunai na gane akwai ma'aunan gane abu ya tabbata da hujja abu ya tabbata da hujja shaka ne ke to shi ne ba wai haka ai an daɗe ba haka ne yanzu da zarar kuma ana nuna kuma alƙali ya tabbatar maka da hujja da ruwaya da hankali cewa haka ne al'amarin sai mutum ya wani kawai to tuntun da haka ake yi ai ba mai saba a yi magana tuntun kowa a yi wai tuntun ba a yi to ya zaba abin da ake a kai kuma majority ba haka suke ko kawai ba ba mabiyan mutane ba haka suke ba wato kenan yanzu ya zama gaskiya tun da mabiyan mutane haka suke kuma an da ya to ibin gadir na ce na ce wani koma yana magana da karar magana da mu ya rubuta mu idan da dar alhamdulillah mun gode ma Allah ta'ala da ya sa mu mun sai ko mu yawaita ko mu karar da duk daya in zo na gaskiya zo na da gaskiya sallah da reka wace sallah ta bi duk salloli irin da da ya ko saboda haka gwargwadon wannan kaya kamata ya zama daidai gwargwadon wannan za ka rannan ba ba su soci manya ba to shi ke sa suke ado irin adon su bishiyar ko da lokaci ko ashura ne ko mori ne wanda da adon su iri ne. So sauran mutane ana son a sa fara